jam'iyya da shugaban ƴan ƙungiya da ƙungiyanci shugaba na wahabiyanci reshen jihar kaduna da sauran jihohi balalau ka fito kana magana cewa a cikin ɗarikar tijjaniya akwai ƴan haƙiƙa waɗanda suke cewa komai allah ne zo ka yi maganganu cewa a fito a yaƙi ƴan haƙiƙa a yi maganin ƴan haƙiƙa to ai balalau babu zindiƙai munafukai mushrikai kafirai kamar ku wallahi zindiƙanci da fasikanci da kafirci balalau ai ya ƙare a gare ku wahabiyawa da wahabiyanci wallahi ya ƙare a cikin izala zindiƙanci da fasikanci da rena Allah da rena manzon Allah ya ƙare a cikin wahabiyanci kamun ka zo ka ce za ka yi gyara a cikin ɗariƙa ka fara yin gyara a cikin gidanku balalau. A cikin gidanku ne malaminku Abubakar Gumi Allah ya ƙara nauyin ƙasa ya ce annabi Muhammadu mutum ne kamar kowa wannan zagi ne ga annabi cin mutuncin addinin musulunci ne. A cikinku ne Abubakar Gumi ya buɗe baki ya ce siyasa ta fi sallah Allah ka tsine ma siyasa idan ka isa balalau shugaban ƙungiya da ƙungiyanci ka zo ka tsine ma sallah bacin sallan nan Allah ya ce as-salatu imadiddini man aqama ha faqad aqama dina wa man taraka ha faqad taraka dina sallah ginshikin addini wanda ya tsayar da ita ya tsaye da addini wanda ya bata ya ba addini amma Abubakar Gumi ya fito ya ce siyasa ta fi sallah Allah ka tsine ma siyasa wannan ya nuna malaman ku basu damu da addini ba su ne zindiƙai su ne fajirai su ne fasikai a cikin su aka samu yan wuta Nan aka samu Jala Jalingo a cikinku ba Wahabiye ne ya fito ya ce iyayen annabi suna wuta, ‘yan wuta ne ba hujja babu dalili. Bayan Allah ya tsarkake dukkan wani mutum da ya zamani ba tare da annabawa ba, ba a isan mai da saƙo bai amsa ba. Allah ya ce irin waɗannan mutanen ana kiransu ahalul fatarat ba za a musu azaba ba maran alkiyama akwai wasu mutane ma wa alal arafi rijalum ya'rifuna kullam bisimahum akwai wasu mutane da za su zauna akan katangan araf ma wanda su ma waɗannan mutane ba za a yi musu azaba ba sannan mutanen da zamanin su ba a aiko babu wani annabi suka yi rayuwa ba wani annabi da ya zo ya kira su suka amsa kiran Allah su ma ba a musu hukunci da cewa 'yan wuta ne to a ƙaddara cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su yi zamani da manzon Allah ya zo ya taso ya kawo musu sakon musulunci sun ce ba za mu yi ba a irin naku gurguwan fahimtar kenan wanda dalili ne da dala dalungu Allah ya isa tsakanin mu da dala dalungu zai ci iyayen annabi 'yan wuta bayan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta ba'asa rasula ba za mu taɓa ma al'umma azaba ba sai mun aika mata da manzo ya zo ya mata wa'azi in ta ki shiga sai mata azaba ka faɗa mana manzon da aka aiko ma sayyidina abdullahi ka faɗa mana manzon da aka aiko ma ah, sayyidatuna fadima saboda haka balalau fasikanci da fajiranci da shirka da munafurci da kafirci ya tattara a cikin addinin haka wannan ɗin dai shi yau dai wannan tataccen matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiran shi da suna jale jalingo ya zo ya ce wa imamu ali manafiki ya zage imamu ali bayan annabi ya ce man sabba aliyan faɗar sabba ne duk wanda ya zagi ali ya zaga to inda hali yanzu a fara kama ainihin wa'annan fajirai ya bari da in samu ku abin da yake faɗa ku ji sai in dawo yi mai raddi bari in sanya muku kira da babban murya ga sauran 'yan wato sufai waɗanda suke bin hanyoyi na ɗariƙoƙi a wannan ƙasa akwai waɗansu mulhidan shaidanu waɗanda suka fito banda zagin Allah ba abin suka saka musamman ma daga cikin mabiya ɗariƙar tijjaniya akwai 'yan hakika wanda daga cikin manya-manyan maluman ɗariƙar tijjaniya suna ce ba ruwansu da su to in eh, gaskiya ne ya kamata da mu da su duk wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzan Allah to kar mu yadda mu bari mu ji tsoron kada wata masifa ta sauko wannan ƙasa tamu wata fitina kar ta faɗo mana kamar da Allah madaukakin sarki ya ce falyahdhar alladhina eh, yuqarifuna da kunne na nake ji a social media waɗansu daga cikin masu wannan ra'ayi na yan hakika kwanan na ana ta yadawa cewa suna ce wato Allah ƙarya ne inna lillahi wa inna cewa babu wanda ya halicci sama da ƙasa sai barham balalau shugaban kungiya da kungiyanci Kamun yan dariƙa su fito su ce Allah ƙarya ne babu Allah kaga wannan yaron malam Jafar ne yan uwa ku shaida wannan ɗan malam Jafar ne Jafar Adamu na Kano wannan ɗan malam Jafar ne shine farkon wanda ya fara zuwa ya ƙaryata Allah wannan yaron malam jafar ne dan malam jafar adamu wannan ɗan shi ne amma yaron nan ya mutu kafiri fasiki dan wuta wanda gara su yan haƙiƙa suna cewa komai Allah ne ko su ce wani shehu Allah su da ɗan dama dama sun yadda akwai Allah amma ga wannan wannan mulhidin yaron ɗan malam jafar ne irin shukar da kuka shuka ga abin da kuke girba wannan yaron dan malam Jafar Adamu ne ya ku al'umman duniya wallahi tallahi dan malam Jafar ne in kuka bibiye shafin shi tun yana raye sunan shafin shi ba Malik Jackson Malik Jackson Malik Jackson to wannan yaron sai da ya kai makamin da ya zo ya ce Allah ƙarya ne babu Allah Ni to ke yin komai ba Allah bane bari su sanya muku wani rubutun shi na ƙarshe na rayuwar shi a ƙarshe bai yi tsawon kwana ba su suka kashe shi saboda bala'i ya dame su bakin ciki ya dame su oho yaron ya zo yi mata dan malam Jafar ne bari san ya muku ku gani to kai balalau idan ana maganan masu zagin Allah ko masu karyata Allah gashi nan a cikin ku aka fara samu domin duk duniya ta shaida wannan dan malam Jafar Adamu ne ku duba ga irin hakoran su iri ɗaya irin fuskan su iri ɗaya amma yaron nan ya mutu fasiki fajiri kuma ba wahabiye ne ya zo ya ce babu Allah har ma za ka ji a cikin manganin shi da yake rubutawa a shafin shi kamun ya mutu yana cewa ku daina yin addu'a addu'a aikin banza ne babu wanda zai amsa muku addu'a neco ita take yi komai har yana yana mayar da neco a matsayin uwa na gode uwa ta neco e neco ne ma'ana yanayi shi ke yin komai amma babu Allah bari sanya muku ku gani saboda haka balalau dama muna so ka shigo wannan fagen yadda za mu kaskanta ka a social media wallahi tallahi lokaci yayi da kai da karanka eh da kai da karanka kabiru ba kun ci kun ci kasuwarku a baya kun taɓa mutuncin iyayenmu da kakanninmu da malamanmu to yanzu Allah ya kawo wani lokaci da muna gida za mu mayan muku da martani muna gida za mu tura muku sako, muna gida za mu isan muku da ainihin saƙonƙoninmu da kuma ramuwar gayya da kuka ma shehu namu irin cin mutuncin da kuka ma shehu Ibrahim da irin cin mutuncin da kuka ma shehu ɗahir da irin cin mutuncin da kuka ma shehu ahmad tijani to yan uwa ku duba wannan shine yaron malam jabir sunan shi malik jackson wannan shafin shi ne kamin ya mutu ga abin da yake faɗa cikin harshen turanci thank you moda nature thank you moda nature bari sanya muku ɗayan ku gani wai ina muku godiya ya ke wannan uwa ma'ana yanayi ma'ana shi a wurin shi yanayi ne ke yin komai ba Allah ba babu Allah barin sanya muku ɗayan ku gani barin sanya muku ɗayan ku gani Uh, kun ga wannan ya ce, You guys, you should know by now that prayers don't work. Don't pray that prayers don't work. Ma'ana ya ko gayu ina so ku sani duk wata addu'a da wata ibada ba ta amfani. Hmm? You want something, then go to uh, go out and make it happen. Idan kana son wani abu karkaɗa kana roƙon Allah ba Allah. Kawai ka fita ka je ka nema abin amma ka tsaya kana addu'a wai buƙatar ka ta biya to aikin banza ne in ji ɗan Jafaru Adamu gashi ɗan Jafaru Adamu Malik Jackson ya mutu mushiriki zindiki kaburi saboda haka kai balalau shugaban ƙungiya da ƙungiyanci idan har za ka fara yin gyara ka fara shiga cikin gidanku ka yi gyara domin a cikin gidanku ake samun mulhidai kafirai zindiƙai yanzu wannan yaron Jafaru ne ya mutu zindiki ya mutu kaburi ya mutu mushriki gara su ɗan hakika sun yadda da Allah sun nema Allah kishiya kamar yadda kiristoci sun yadda da Allah sai suka ma Allah kishiya duk da haka Allah ya ce ko magana ne kar ku gaya musu mummuna in ji Allah ya Allah Allah ya ce ya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu Allah ya ce Yahudu da Nasara kada ku yi jayayya da su sai magana mafi kyau menene aikin Yahudu da nasara sun ce Allah Allah ne isa Allah ne maryamu Allah ne amma duk da haka Allah ya ce ai mu'amala da su mai kyau idan su dan anti da yan hakika sun zo sun ce ai wani Allah ne amma sun shaida akwai Allah to wannan baya nuna cewa fitowa za ka yi ka yaƙe su ko a kashe su ko a ci mutuncin su in ko za a yaƙe su a kashe su a ci mutuncin su to za a yaƙi kiristawa kiristoci za a ƙi yahudawa domin su kiristoci sun ce isa allah ne maryam allah ce kuma allah ya ce kada ma ku duk da haka kar ku kira su da kafirai Ulli ya ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in na wa kum Allah na abu da illallah wa la nushrika bi shi'a Allah ce kar in kun ta kiran su kiran su ku ce musu kafirai domin sun san akwai ni sai dai sun mun kishiya ne Allah ya ce in kun tashi kiransu ku ce musu ya ahlul kitabi ya ku yahuda da nasara ta'alu ila kalmatun ku zo zuwa wata kalma sawa'in bayyana na wa bayyana kum daidai ne tsakanin mu da ku ma'ana nasiha za a yi musu a yi musu wa'azi ba a yaƙe su a cin mutuncin su a sa hukuma ta wulakanta su kamar yadda kai balalo shugaban kungiya da kungiyanci in ku aka ce za a ma yan hakika haka to dole a ma kiristoci haka domin babu bambanci tsakanin aƙidan yan hakika da aƙidan kiristoci kuma addini ya ba kowa dama ya irin addinin da ya ga dama constitution ya ba kowa dama ya yi ainihin addinin da ya ga dama dan hakikan nan nasiha ya kamata a musu a nuna musu Allah nuna musu manzon Allah watakila su gane ba yadda kake so a kafa kwamiti a yaƙe su ko a kame su in haka ne a cikin gidanku akwai wanda ya kamata a fara yaƙa yanzu akwai lukuwa sakkwato Allah ka tsine ma lukuwa sakkwato tsohon najadu lukuwa sakkwato ba irin cin mutuncin da baya ma annabi Muhammadu lukuwa sakkwata ma buɗe baki yayi yace idan ka tafi Madina ka je kai ziyarar manzon Allah ka yi aikin banza idan ka tafi aikin hajji ka je ka ziyarci manzon Allah ka ɓata kuɗinka a banza to kamun a fara rira ka yan hakika ga mulhidai kafirai mushrikai a cikin gidanku irin su lukuwa sokoto ya kamata su ma a gurfanar da su a kotun addinin musulunci domin zindikai ne kafirai ne mushrikai ne yan wuta ne sun rena annabi Muhammadu Alƙadi Iyad a cikin Ashifa ya ce, Duk wanda a ta'aridulin nabi kufurin mutum ya ma annaba habaici ma kafuri ne, ballantana ka nuna manzan Allah ka ce duk wanda ya je wajen manzan Allah ya yi aikin banza lukuwa sakkwato. A cikin ku aka samu haifan da ya zage Muhammadun Rasulullahi, haifan ya buɗe baki ce manzan Allah ba shi da albarka. Bayan duk inda manzan Allah ya je wurin sunan wurin mai albarka, na na Salimatu Sa'adiya sanda take neman shayarwa matalauci ya ce garinta matalauci ne dabbobinta matalauta ne amma malaman tarihi suka ce lokacin da ainihin nana a'a nana Sa'adiya ta ɗauki manzon Allah domin shayarwa fa kabilata halkairatu wal barakatu sai albarkatu da alkairai suka lullube kabilar ta saboda albarkacin annabi Muhammadu amma lukuwa sakkwato ya ce annabi ba shi da albarka to ana neman mulhidai zindiƙai, mushrikai wanda shirkarsa ta faɗa yan hakika idan aka samu ainihin wa'annan wallahi in ta qadiyya magana ta ƙare sannan a cikin ku ne aka samu ainihin Ahmadu Gumu dan gumun nan namu na garin Kaduna balalau irin wannan fagen muke so ka shigo mu kaskanta ka da kai da Kabiru Gombe wallahi sai mun kaskantar da ku a ainihin social media yadda ku kaskantar mana da malamai kun ci mutuncin Shehu Dahiru kun ci mutuncin ainihin Shehu Tijjani kun ci mutuncin Shehu Ibrahim wallahi tallahi Allah ne ya ce mu rama lokacin ramuwa ne yanzu zamani ne na shehu ibrahim zamani ne na faila da waitu ɗariƙal ƙaumi bil mustafal kanzi Allah ya ce ba mani ita da alaikum fa du alaihi bi muslim ba ma ta da alaikum Allah ya ce wanda ya ketare muku iyaka ku ketare masa iyaka misalin yadda ya ketare muku iyaka wa in aqamtum Allah ya ce an muku ukuba fa aqibu bi muslim ma uqibtum bihi kurama misalin yadda aka yi muku shi yasa wallahi wallahi balalau sai mun kaskantar da kai a social media inda za ka fito ka yi magana akan addini wallahi sai dai ka lagube ka yi shiru a gida da kai da karanka kabiru gombe wallahi kun shiga uku kun lalace wallahi wallahi ba za mu kyale ku ba ehab sai dai ba za ku fito social media ba ko yanzu ba lalo saboda Allah inda kana da kunya har ga wani lokaci ga wasu yan hakika ga yan hakika ibnu taymiya Allah ya ƙara nauyin ƙasa ibnu taymiya ba yahude ba wahabiye ba shi ne farkon ɗan hakika ibnu taimiyya ba ibnu taimiyya da yace hawadi Alhawadi, sala'a la fararin abubuwa ba su da farko sun fara ne tare da Allah wannan ba kafirci ne? wannan ba haƙiƙanci ba ne? wannan ba ƙaryata Allah ba ne? ibnu taimiyya ba shi ne shine ya yi magana ya ce wuta za ta kare ba eh, yabnan naru wuta zai kare a daina ma yan wuta azaba wannan maganan ta ibnu jamiya bata saba mu alqur'ani ba duk wanda ya saba mu alqur'ani kalma ko aya ko ya kokonto ka fara jaharan kafiri ne ibnu jamiya tataccen mushrikin kafiri ne tataccen mushrikin kafiri ne a cikin ku ne ba aka samu Ahmad Gumunan nan na Kadure shi in an kashe yace an kashe Imam Husaini ce dan an kashe Imam Husaini so what wanda annabi ya kalla Imam Husaini yace usainu hadha yuqtalu zulman wannan Husainin azzalimai ne za su kashe shi amma gashi yana goya wa ainihin gashi yana goya ma ainihin ah, wanda suka kashe Husainu ya ce in an kashe shi so what wanda annabi yake cewa sayyida shababi ahlil jannati sune shugabannin samarin aljanna balalau ga fasikai fajirai yan wuta wanda wanda kafirci ya bi na hakika a cikin ku amma kana buɗe baki cewa suna cewa barhama Allah ne idan yan hakika sun ce barhama Allah ne me ya ruwanka me ya shafe ka kai ka rike addinin ka mana walau a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalibina illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum Allah yace da ubangijinka ya ga dama da ya sa al'umma sun zama gabaki ɗaya babu wani bare duk a zama kowa musulmi a zama mutanen kirki sai Allah ce wala yazaluna mukhtalifina ba za su bushe ba suna sabani illa man rahim rabbuka sai wanda ya ga dama sai Allah ce walizalika khalaqahum saboda haka na halicce su Kiristoci ba su ce Isa dan Allah bane ina ruwanka da su ka bar su wannan tsakanin su da ubangijin su ne na Yahudawa ba su ce uzair dan Allah ba ina ruwanka ka bar tsakanin ka da ubangijin su? ya kace kai musu nasiha amma ba ka sanya wata doka a kama su a ci musu mutunci kiristoci ko Yahudawa ba addinin ba a hannunka yake ba haka yan hakika ba wani kira da za ka yi ba wani kira da za ka yi a ɗauke mataki a kansu babban matakin da zama yan hakika shine a yi musu addu'a a kuma gaya musu gaskiya a musu nasiha mu muna ƙara ƙalubalantar ku ku daina danganta yan hakika da yan dariƙa domin ka faɗa min yan hakikan nan ka faɗa min iyayensu a cikin dariƙa ka faɗa min shehunnansu a cikin dariƙa mu nan ga munan Musa Asadu sunna ɗalibin ku wanda yake ganin ya ma ya wuce da da tunanin ku wanda yake iya faɗa magana da ya gada ma a gaban ku wanda mu tare muka yi karatu da shi gidanmu a gidanmu a gidanmu Musa Asadu sunna yayi karatu a gidanmu duk inda yake ya yayi dariƙa a gidanmu ne duk inda yake maganan ya yi maulidi a gidanmu ne babu inda ya yi bayan nan to ka tambaye shi a cikin gidanmu da a ce Musa ya ga ana aikata wani abu na haramun wanda ya saba ma addinin musulunci wallahi da ba zai rufe ba sai ya fito yana faɗa a social media ya gani a je gidan shehu Atiku Sanka irin wa'annan yan hakika da suke wannan gaza akwai a je gidan shehu Malam Tijjani na yan mota akwai a je gidan shehu Malam Tijjani zangon bare bare akwai a je gidan shehu Gibrima akwai a je gidan shehu Abul Fatahi akwai a je gidan shehu Dahir Bauchi akwai zaka samu masu yin wannan tabargazan waɗansu ne watakila ma ku kuke turo su don ku bata dariƙa to amma duk da haka tunda suna son shehu Ibrahim wallahi muna tare da su ko kafiri ke son shehu Ibrahim wallahi muna tare da shi bari mu fito Philip mu gaya muku ko kafiri mushriki ya ce mana yana son shehu muna son shi soyayya mu ba ta wasa bace soyayya mu ba ta wasa bace saboda haka balalau shugaban kungiya da kungiyanci kamar yadda malam Idris Abdul Aziz Dutsen ta ke faɗa lallai wajibi a yake kungiya da kungiyanci musamman ma taku irin ta wahabiyanci ba abin kuka sa a duniya sai neman kuɗi sai neman kuɗi ba neman aljanna ko neman salahul ummati ba a'a neman kuɗi shine aikin ku balalau to wallahi tallahi in dai zaka yi tari a social media ka shiga uku dalau wallahi ka shiga uku kabiru gombe kai ma ka shiga uku in dai za ku yi tari a social media wallahi da abin da kuka kuka furta sai mun muku nakadi ko mun san sakon mu yana isa gare ku tas sakon mu yana isa gare ku tas wallahi Allah ya kawo zamani Allah ya saka wa barhama da alkhairi wannan abin da muke muka ga na dawaitu wallahi albarkatin shehu Ibrahim ne muka samu albarkatin shehu Ibrahim ne muka samu albarkacin shehu barham abdulzaki muka samu saboda haka balalau idan har ma kana da kunya ga mulhidi fasiki fajiri dan jafaru da ya mutu kafiri bai yarda da Allah ba yace babu Allah ba Allah ke komai ba ne ke yin komai ka taɓa fitowa kayi magana ka taɓa fitowa kai magana fasikanci da fajirci da kafirci gashi jibge a cikin littafin ku gashi nan jibge yanzu ku duba wannan littafin yan uwa gashi yanzu na sauke shi gashi wannan littafin gashi gashi har cewa aka ibnu taymiya ya ga Allah ido da ido wallahi tallahi a cikin littafin nan bari mu bude muku ibnu taymiya ya ga Allah gashi ku duba ku gani ga wurin nan in izala suka rubuta littafin nan wa ayanta mawjudan ta'alat sifatuhu wa shahatta mahabuban bi ainil basirati inda ne makin din nan kun ga wurin nan gashi wa ayanta mawjudan ta'alat sifatuhu ibnu taymiya kaga Allah wannan ba hakikanci bane da kafirci Allah ya ce la tudrikul absar idanu idanu bai iya ganin Allah eh la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar Allah ke iya riskan idani idanuwa wa huwa latibul kabir amma saboda matsayin ibnu taymiya sun karyata qur'ani sun karyata Allah Allah ya ce ba a ganin sun ce wa ayanta mawjudan ƙarya qur'ani yake kai kaga Allah ta'ala sifatuhu wanda siffofinsa suka ɗaukaka wa sha hatta mahbuban kaga annabi Muhammad bi ainil basirati da idanu na basira gashi a cikin littafin jahilai da ƙiƙai maƙiya Allah to muna nan muna nan in kun isa ku hukunta yan haƙiƙa in kun isa ku sa a ɗaure su ko ku sa a kashe su in kun isa ku gani in za mu kyale ku nan Bello ya bai fito ya ce ‘yan boko haramun ‘yan uwansa ne, to ba za mu kasa cewa ‘yan hakika ‘yan uwanmu ba ne, tunda suna son shi wallahi ‘yan uwanmu ne muna son su. muna ƙaunar su muna son su kuma za mu ci gaba da musu nasiha akan abin da suke yi su bari su daina ba daidai bane ba daidai bane za mu ci gaba da mu musu nasiha ba daidai bane abin da suke aikatawa shehu Ibrahim yayi ya kuma kun sani ai muna yi ba ma yi ne yanzu ba ga abokinmu a ainihin Jos ba ba mu da aboki a Jos wannan under 17 under 17 ba muƙabala ma yake da ɗan anti ba malamin under 17 ba muƙabala yake da ɗan anti ba saboda ya nuna ma duniya cewa abin da suke kai na kuskure ne amma shi kenan in har suna kan kuskure shi ne dole yake nufin a kashe su ko a kore su idan constitution ya ce a kama su a kulle su ko a kore su ko a ci mutuncin su ba barhama za su kira Allah ba in dutse za su kira Allah iyakacin naku wa'azi inna ma alaikal balak kawai ka isar da sakon Allah ma ba ka ce a ɗauki wani in har za a ɗauki hukunci akan yan hakika wajibi a ɗauki hukunci akan akan ainihin lukuwa sakkwato in za a ɗauki hukunci akan yan hakika to wajibi a ɗauka akan ainihin haifan haifan in za a ɗauki hukunci akan yan hakika wajibi a ɗauki hukunci akan Ahmadu Gumi domin Ahmadu Gumi ya ce Ahmadu Gumi ya faɗa babu wanda bai ga bidiyon nan ba yadda ya ce wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam zai aikata wani abu ko zai faɗa abu ko kuma ya faɗa wani abu sai na Umar ya ga abin ya saba ma dukkan ka'idojin shari'ar musulunci billahi allazi la ilaha illa wa ahmad kuma ya kafarta wallahi tallahi wannan maganar ta mai da Ahmad kuma kafiri na rantsi da girman Allah wai ya ce annabi Muhammad ne zai aikata ko ya aikata abubuwan da duka sun saba ma shari'ar musulunci la haula wala quwwata in illa billahi al-ali azim wallahi wannan maganar kaburat kalimatu kaburat kalimatan takhruju min afwahi in yaquluna illa kaziba Ahmad Gumbe muna da bidiyon muna nan da shi to in har za a ainihin hukunta yan hakika to wajibi Ahmad Gumbe a kawo shi a hukunta shi domin ya zage manzon Allah ya zage manzon Allah Dr. Jaki bakin ba wahabiye bakin dan wuta mai siffan mayu mai siffan mayu Dr. Jaki shi da ya fito ya ce bai neman taimakon manzon Allah wannan ba zagi bane har ɗan uwan shi ma sai da suka yi raddi wanda suka dan gano kuskuren shi. Bai faɗa ba wannan ba zagin manzon Allah bane to saboda ka balalau na rantse da girman Allah wani abu ka je ka taro wanda kifi na ganin ka bai jar koma wani abu ka je ka taro da ba za ka ci nasara ba yan hakika yan uwanmu ne bello ya ba bai ji kunyan fitowa ya ce yan boko haram yan uwansu bane to ba za mu ji kunyan fito mu ce yan hakika yan omo ba ne eh, za mu ci gaba da musu nasiha amma ba za mu yadda a yaƙe su ba ba za mu yadda a kashe su ba ba za mu yadda a kulle su ba saboda daman hadafin ku kamar yadda kuka ma yan shi'a a nan garin Kaduna ku gama da yan shi'a ku dawo kai yan ɗariƙa to mun fi ƙarfin ku wallahi mun fi ƙarfin ku daman mun fi ku ya mu ne majority a Najeriya ku ne minority eh ku ne minority saboda kan ana maganar fasikanci da kafirci gashi nan cike a cikin littattafanku gashi nan kuma a tattare da malamanku a tattare da malamanku balalau saboda haka wannan yaron gumi wannan yaron Jabar wannan yaron Jabar sunan shi Malik Jackson Malik Jackson shi sai da ya kai makamin ma da Allah ƙarya ne masu ci da addini ne Allah ya saka da alkhairi Mubarak Mubarak Abdullahi ya ce ai ai shi balalau da Kabiru Gombe masu ci da addini ne su zo wallahi kar ina ƙara gaya muku wannan wa'innan mutanen da kuke gani wallahi wallahi yanzu ka duba in sallah ya zo babban sallah su rinka ansan fata a hannun mutane suna zaluntar su wai su gama ansan kuɗin fatu na al'umma su je su gina hotel a Abuja hotel ba wallahi tallahi kuɗin fata bakin su suka faɗa wai suka ce masaukin baki kuɗin fatan da suka ansa na layyana na al'umma farko abin da suka fara gina hotel ka gaya min a Najeriya ko wani hotel da za a gina waya ta gidan baki a ce wannan hotel din ba taɓa yin zina a cikin shi ba so nawa wani zai zo da mace ce mata shi ce kuma a zina a ciki ba za ka ‘yan uwa kar ku sake ku ƙara ba da fatan ko kun ba balalau ko kun ba ƙungiyar izala wallahi wurin fasikanci ake ginawa wurin fasikanci ake ginawa wurin fasikanci wurin fasikanci ai ku duba ku gani morewa suke daga su sai ƴaƴansu kawai suke jin daɗi yanzu yadda kabiru gombe yake da kuɗi da yadda balalo ke da kuɗi ya kamata Ahmad Suleiman a ce an bar shi shi da ma Allah ya bashi Qur'ani kai ma Ahmad Suleiman kai ne mayan dukiya kai ka wulakantar da kanka Ahmad Suleiman ka wulakantar da kanka domin ka fi Kabiru Gombe daraja ka fi balalo daraja domin kai mahaddacin Qur'ani ne su ba mahaddata Qur'ani bane amma ka wulakantar da kanka saboda abin duniya amma yanzu yana yana nan shi yanzu ya gane cewa taron da suke yi su ci da shi amma ba sa tsina na mai komai yanzu ya koma dan siyasa saboda ina yana ganin tarin za ta mai wallahi da ka tsaya siyasar ka Amar Suleiman da ya hu maka bin wa'innan azzaliman da ya fi maka bin wa'innan makaryatan maha'intan addinin wallahi da ya fi maka saboda su sun haɗa kansu sun gina kansu amma kai ba ga gidan da suka yi maka ba har yanzu rayuwarka ba ta canza ba sai dai dan rufin asiri ba za a ce baka da shi ba na cin abinci da na dan sa sutura amma a ce yadda suke shanawa su hau manya manyan motoci kamar gwamnoni balalau da shi da kabiru gombe kuma kai kake jan bakin duk sanda za a ji kuma kai ne mai qur'anin kai ne mai magana isin to bari mu gaya maka wallahi Ahmad Suleiman ka wulakanta kanka Allah ya girmama ka annabi ya ce man utiyal qur'anu fara'a ahadan udiya min ad-dunya afdala ma udiya faqad sagara aziman wa azzama sagiran duk wanda aka bashi Qur'ani sai ya duba duniya yaga an ba wani abin duniya sai yaga abin da aka ba na duniya ya fi wannan Qur'anin da aka bashi Arabi ta bakar saggara aziman ya kaskantar da abu mai girma shine alqur'ani wa azzama sagiran ya girmama abu dan karami ita ce duniya saboda ga Amar Suleiman karbu da wa'annan shiriritan kai mahaddacin Qur'ani ne su ko dakikai ne balalo ba hafizi ne, kabir gumba ba hafizi ba ne. da kai suke ci kai kake karanto ƙur'anin sai su kwashe ladan su barka su kwashe su zara zaren su barka saboda haka ina isar da sako na zuwa gare ka ya balalau kamun ka fara da yan hakika ka fara da matsiyatan cikin ƙungiyanku, ka fara da mashirkan cikin ƙungiyanku ga irin su lukuwa ga irin su ainihin Ahmad Gumi na Kaduna na nan garin Kaduna namu ga irin su haifan da yake ƙoƙarin ya haifa mana bala'i a Najeriya ya ce annabi ba mai albarka ba ne. Ga irin su ainihin ga irin su a lukuwa sakkwato, sannan ga irin su jala jalungu wanda shi har yanzu a cikin dangin shi ba akwai kiristoci ya kasa musuluntar da su amma yanzu yana zagin iyayen annabi. Jala jalungu har yanzu a cikin dangin shi na kusa kusa akwai wanda ba musulmai ba ne. Daman shi tubabbe ne. ya kasa musuluntar da su ya zo kuma yana zagin sayyidina rasulullahi a haka kuke wulakancewa a haka kuke mutuwa a banza a iska saboda makiya annabi ne kuwa biyawa haka ibnu taymiya ya mutu a kurkuku ibnu taymiya bai shuka alkhairi ba a prison ya mutu ibnu taymiya haka kuke mutuwa a wulakance a wulakance kuke mutuwa ya murkuna min addini kama ya murku sahamu min ramiya kama yadda wannan yaron malam Jabar gashi nan a wulakance ya mutu yaron malam abun kunya kuna ji da malam Jabar a ce dan shi gashi Malik Jackson wai gashi wannan yaron da kuke gani hoton shi dan malam Jabar ne abun kunya wanda kuke cewa shine babban malami ya bugo kowa gashi dan shi ya mutu mushriki kafiri zindiki zindikancin wannan yaro wallahi wallahi wallahi ya fi zindikancin yan hakika domin da shi da dan jahannama wannan yaron ya ma bi dan jahannama garewa. domin shi dan jahannama kaga ai shi ba a san iyayen shi ba ba dan malami amma shi wannan malam Jabar bai tsugunna ya fi shi amma yaron nan wallahi mushriki zindiki kafiri ya mutu karshen rayuwarsa yace babu Allah bai yarda da Allah ba kai wallahi ne ke yin komai amma babu Allah to yanzu ko ruwan sama ake yi wannan karar da kake yi daga sama ai ka tabbata akwai wani abu a wurin ka tabbata ka tabbata akwai wani abu a wurin saboda haka balalau zan ci gaba da sa bidiyon naka yau karatun ba na ya wuce minti talatin amma yau raddi na fito in maka balalau ba dai ka fara fito a social media ba wallahi sai mun kaskanta ka a social media wallahi wallahi sai fitowa ya gagare ka wallahi ka yi magana ba in dai akan addini ne e ko muna muku magana da lahajar da ta dace mu yi muku ba ma tsoron dauri ba ma tsoron akai mu duk inda za ka muna da dalilai da hujjoji in dai sakon mu na isa wallahi duk abin da za ku yi ku yi wallahi ai ka san ba wanda zai ce bai san da ba ƙarya ne ai tun da aka ce mai faro ta duk duniya hausa ba wanda bai san da ba wallahi tun da aka ce mai faro ta duk duniya hausa babu wanda bai san da ba in baka san da ba ka san yayan nawa amma tun aka ce faro ta ka san ni dan uwan shi ne kuma yana raye shi da abubakar goma suka yi da sama'ila iblis da sama'ila iblis da bawa mai shinkafa da su aka gabza yana nan a raye bai mutu ba bari sa muku ku ci ku ji ci gaba da wannan bayani sannan ci gaba da raddi ga wannan wannan dan ci da addinin al'akalu biddini bari sanya muku ku ji sai in idan har masu irin wannan shakiyanci da kafirci da tsokana a cikin al'umman nan suke kuma har akwai wanda suke jingina kansu zuwa gare su to wayannan ya kamata su fito da gaggawa su barrantar da kansu gaba da su sannan dole kasar mu kasa ce ta musulmai jihohin mu jihohi ne mafi yawa na musulmi a ɗauki matakin da za a kamo irin waɗannan a yi musu hukuncin da gobe wani ba zai sake irin wannan ko mai gama da shi ba ina kira ga sarkin musulmi ina kira ga sauran dukkan al'umman musulmi da kishin addinin musulunci ya dame su mu haɗu mu tattauna mu yi mitin da matsaya guda duk wanda ya sake fitowa ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sai na da amincin Allah su fita gare shi ba za mu amince ba sai an hukunta shi hukunci irin wanda Allah da manzon sake su balalau balalau shugaban kungiyar Najeriya ko kuma shugaban kungiyar Kaduna in za ku fara ku fara daga cikinku zagin Allah da manzon Allah cikin ku aka fara zagin Allah da manzon Allah ku ne masu zagin annabi ko kwanaki a Sokoto ba a kashe wani ba wahabi ya zagi manzon Allah ba hmm, ba a kashe shi ba ya zagi manzon Allah yana kokarin kare Idrisu ya zagi annabi aka farmai aka kashe shi kuka zo kuna ta kuna ta kwaskwari ban gyara shi in ana maganar ɗaukan hukunci to kamar yadda na gaya maka balalau hukunci zai fara aiki a kanku ne kana kira ga sarkin musulmi to mu muna kira ga sarkin musulmi a fara ɗaukan hukunci a kan lukuwa yana nan a sakkwaton ku zindiki ne eh, ya zagi annabi lukuwa muna kira ga sarkin musulmi a ɗauki hukunci a kan ainihin ah, haifan ya zagi manzon Allah zindiki ne muna kira ga sarkin musulmi a ɗauki hukunci akan Ahmad Gumi na Kaduna ya zagi manzon Allah zindiki ne muna kira ga ainihin sarkin musulmi a ɗauki hukunci akan wannan yake da suna jala jalungu ya zagi manzon Allah ya zagi manzon Allah ya zagi eh, sayyidina Aliyu shi ba zindiki ne ga sunan irin ku da yawa a Najeriya nan wadda duniyar musulunci ta shaida ga irin su Dr. Jaki Dr. Himar Ahmaqul Insan Ahmaq Gabi Bagawi wanda ya zo ya ce ya faɗa mummunan magana ga jadabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ma ɗauki hukunci a kansu kai balalau na gaya maka idan har kai balalau na gaya maka kai balalau na gaya maka idan har za a ɗauki hukunci a wa'innan bayin Allah da kake magana to wallahi sai an fara ɗaukan hukunci a akan naku tukunna eh ku ne farkon wanda kuka fara zagin annabi ku ne farkon wanda kuka fara cin mutuncin iyalan gidan annabi ku ne farkon wanda kuka fara cin mutuncin waliyan Allah ku ne farkon wanda kuka fara cin mutuncin Allah gashi a cikin littafin ku ana neman taimako a wurin Allah ne amma kun da ibada Taymiyyah matsayin Allah gashi nan ma a cikin littafin ku a rubuce ka duba gaji yadda Abdulhadi ya kawo ya hamilal abai an mustan an mustabsirin ya kashifal gumma an mustanjidi ya mai ɗauke bargo ga mai neman ɗauki ga mai cikin damuwa ya kashi balgumma ya mai yaye bakin ciki dan Allah idan muka shiga damuwa wa ke da bakin cikin in ba Allah ba to gashi an ce ibnu taymiya an bashi matsayin Allah an mustanjidi ga mai neman taimako duk mai neman taimako ba wurin Allah zai je ba wurin ibnu taymiya an maida ibnu taymiya Allah anan ya ɗari da shubahati an mutaraddidin ya dabi alfaƙati an mustarfidi ya mai kora shubuhohi ga mai kai kawo ya mai tura dukkan wani bala'i da in ya taso maimakon Allah ya tunkuɗe maka ibnu taymiya ke tunkuɗewa ga kafirci a cikin littafin ku wanda ya rubuta littafin nan kafiri ne wanda ya da wannan maganan ma kafiri ne to ga kafirci a cikin littafin ku shi ya kamata a fara yaƙa wannan dabara ne da hikima na balalau za a fake da cewa za a za a hukunta yan hakika ita kama malaman sufaye haka kawai sai a lakana maka abin a je a kulle ka a ci mutuncinka wannan wata sabon salo ne ko mun gano kuma ba za mu yarda da shi ba Uban mu da abin mu za mu yi kokari mu ga mun gyara su a cikin mu. ba ruwan ku je ku ji da matsiyatan zindikan cikin ku irin su lukuwa ku je ku ji da zindikan cikin ku irin su jala jalungu ku je ku ji da cikin ku masu rena masu cin mutuncin annabi irin suwa hmm? irin su haifan ku je ku ji da zindikan cikinku irin su lukuwa sokoto ku je ku ji da su tukunna ku fara gyara cikin gidanku ku je ku ji da zindikan ku irin su irin su Idris Aziz Dutsen Tanshi Dr. Jaki ku fara gyara cikin gidanku gidanku bai gyara ba kuke neman gyaran wani gida ya kai balalau shugaban kungiya da kungiyanci to saboda haka wallahi tallahi mu da ku ba sulhu wannan kira da kai ba zai tasiri ba ko babu wanda zai da wannan kira abanmu da kayanmu muna son su haka abanmu da kayanmu muna son su haka ya kai da kiki ya kai jahili balalau abanmu da kayanmu abanmu da kayanmu muna son su haka muna son su haka saboda haka yan uwa Allah ne ya ce mu rama in an mana wa ina aqabtum fa aqibu misl ma uqibtum bihi inda bai kama sunan mu yan ɗariƙu ya ce mana yan haƙiƙa mushrikai zindiƙai ba da ba za mu kama sunan shi ba dalilin da ya sa muka kama suna shi ma ya ce yan ɗariƙa dukkan mu yan ɗariƙu ne shi sa muke kama sunan su ɓaro ɓaro karka ce ko dai Bai ɓaro ta bai san shari'a ba ne ya kama sunan mutum ya faɗi mummunan magana kai shi a mu ma sai da ya kama sunan mutum jarawa dukkan mu muna ciki sannan ya ce wannan yan haƙiƙan a cikin mu suke ya danganta mu bacin kuma ba a cikin mu suke mu yan haƙiƙa ba cikin mu suke ba suna dai son mu kuma muna son su amma ba aikin mu ɗaya da su ba ba aikin mu ɗaya da su amma muna son su tunda suna son mu saboda haka ka kama sunan mu shi yasa muka kama sunan ka ko ba mu jin tsoron kama sunan ku wallahi mu duk inda zamu je ba matsorata bane ai mun dade muna kama sunan ku me yasa ba ku tunkaro mu ba ba mun ce mu fi karfin doka bane ko mun fi karfin hukuma a'a no anybody above the law babu wanda ya fi karfin hukuma ko ya fi karfin doka amma muna da hujjojin da in dai shari'a za a yi ba zalunci ba wallahi sai mun kayar da ku muna da Allah muna da manzon Allah muna da Allah muna da manzon Allah saboda haka ƴan uwa anan za mu Da ah, mun kwana biyu abinda sai kuka ji shiru kun sani na tafi umara ne kuma mu da muka tafi wurin manzo Allah bai gamata mu bige da raddi a can ba mu da muka tafi wurin Allah bai kamata mu bige da raddi a can ba shi yasa muka bar abubuwan sai mun dawo ko mun dawo mun dawo wallahi muna tare da ku mun dawo aqulu qawli hadha واستغفر الله العلي الكريم المنان لي ولكم في كل امن antum bi khairin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Dr. Jaki ina nan zuwa kanka wannan larabcin da kai wannan rakakar da kai ta larabci ina nan zuwa kanka kai ma hmm, ka shirya hmm, Dr. Jaki ina nan zuwa akwai larabci rakaka ba ba su rashin rakaka da kai dama haka kake Dr. Jaki ake ka da doctor to wannan DR din dole a cire ta irin larabcin da kaje koyo kenan a garin Madina hizbi ya tahu hizbiyatahu zan duro kan karkata jaki in Allah yadda raddi yana nan kujiran daga yau zuwa gobe bi iznillahi ta'ala zuwa jibi za ku jira duro kan dakta jaki insha Allah rabbil himar wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh